gaskiyan al'amari wato zama kan mun sha zama da gwamnatin tarayya akan abubuwa da yawa ba ma wannan kadai ba in fa abin da ya shafi shi kanshi wato matsanancin halin da ma'aikatan Najeriya suke ciki da kuma talaka Najeriya wanda washi wannan minista na kwadago koke-koken mu suna da yawa da abin da ya shafi ta kanta kungiya a wannan da gaske ne mun zazzauna amma ba mu kai ma wato cimma nasarar abubuwan da muke tattauna a kai ba ga tsammana cikin wannan tattaunawa sai muka waye gari gwamnatin tarayya ta janye wato wannan tallafi shafi ƙarin kuɗin uh, wutar lantarki. A da farko maganan janye wato shi wannan tallafi abin da ya bamu mamaki shine a mu bamu sani ba ko tallafin nan aihuwa yake saboda wannan gwamnatin da ta shigo ta cire tallafin nan kusan su uku na jin zuwa su hudu. Kullum in za a kare a Najeriya sai a ce ai za a janye tallafi. To tallafin nan mu bamu san yaya ake ba bamu san kuma waye suke ci ba. Magana ta gaskiya shine gwamnatin za ta yi kari ta fito ta gaya al'ummar Najeriya a kira taro abinda muke cewa public hearing wato a ji ra'ayoyin 'yan Najeriya a kuma ma 'yan Najeriya bayanin abubuwan da ke damun su. Mataimakin sakataren kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC Kwamarad Nasir Kabir kenan da ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka na fara yajin aikin gama gari a faɗin ƙasar sakamakon kunci da talakawa suka shiga bisa ƙari a farashin man fetur da wutan lantarki jami'in yada labarai na ma'aikatar kwadago da ayyuka Charles Akpan ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta gana da haɗakar ƙungiyoyin kwadago ta Najeriya a ranar Alhamis domin tattauna tattaunawa kan batun da makatin taɓi mataimakin shugaban ƙasa na musamman akan sha'anin yada labarai Malam Garba Shehu ya yi bayani akan lamarin da haka. Abin da ya faru da gwamnati yanzu aka gama taro. Gwamnati ta zauna akan takarda da suka rubuto a ɗauki shugabanninmu ministoci shugaban sassan gwamnati muhimmai a ɗau matsaya guda ɗaya a kan takardar da adabu suka aiko. Alhamis za a zauna da su gwamnati za ta ce ga matsayin da muka ɗauka a kan da da kuka ba mu. can janye tallafi ai dole ne ta sa gwamnati ta janye tallafi saboda tana fuskantar matsalar tattalin arziki. Yanzu da nake muke magana saboda karayar arziki da aka samu saboda annobar corona wanda ba Najeriya kaɗai abin shi? duk duniya Amerika mutum hamsin miliyan hamsin sun rasa su. wannan kashi shida ne muka rasa abin da yake faruwa kuɗin da yake shiga aljihun gwamnatin najeriya ya faɗi ƙasa da kashi sittin da shida bisa ɗari ba sa shigowa na asusun gwamnati babu suya wutar lantarki da yi magana duk wata sai an ba da wuta ta biliyan talatin arba'in da biyar daga kamfanoni kamfanoni masu zaman kansu na 'yan kasuwa su ke sabar da wutar na tunda an sai da kamfanonin nan tun ka buhari ya zo mulki idan aka ba da wutar nan ga kamfanoni masu sai ba da wuta a cikin garuruwa da ƙauyuka biliyan goma sha biyar suke tarawa a ƙarshen wata su dawo da shi ina biliyan talatin take gwamnatin tarayya ita take kawo wannan kuɗi don kada a daina samun da wutar. idan ba a manta ba gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin kwadago sun gana kimanin makonni biyu da suka gabata amma ba a cimma matsaya ba saboda gwamnati ba ta amince za ta janya ƙarin kuɗin ba ko kuma ba wa mutane tallafi musamman ma'aikata abin jira a gani shine yadda ganawa tsakanin ɓangarorin biyu zai wakana halima Abdurra'u, murya amurka daga abuja najeriya